بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه فيطوف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكيء فقال أف لك أف لك فظننت أنه يريدني فقال لا ولكن هذا قبر فلان بعثته سائيا على آل فلان فقل نمرة فدر الآن مثلها من نار وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تف تقرض شفاههم بمكاريد من نار فقلت من هؤلاء قالوا خطباء من أمة من أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وفيه أيضا من حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويكعون في أعراضهم وفيه أيضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت كلبي على دينك فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم innal quluba baina isbi'ain min asabi'illah yuqallibuha kayfa yasha wa fihi aidan anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala li jibril ma li lam ara mika'ila dahikan ma dahika منذ kulikati an-nar wa fi sahih muslimin anhu qala qala rasulullahi sallallahu يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في النار صبغة ويقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط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 cikin garin katsina a yau yammacin talata daren laraba 26 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan ɗaya miladiya ta 2013 a wannan majalisi da muke karanta littafin adda'u waddawa ko aljawabul kafi liman sa'ala anil عن الدواء الشافي واللفر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى wanda wannan shine darasinmu na ashirin a jerin gwanon majalisanmu a wannan masallaci kuma wannan shine na ɗari da tasa'in da shida idan ba mu manta ba gabar da ibn qayyim yake tattaunawa a kanta shine magana akan waɗanda suke rudar kawunansu su ci gaba da laifuffuka su ɗore akan laifuffuka suna sane amma suna yin uzuri ko suna hujja da cewa Allah ta'ala mai rahama ne ko mai gafara ne a lokacin kuma da suke mantawa cewa shi mai tsananin ukuba ne shadidul iqab ne la yuraddu ba'su 'anil qawmil mujrimin ubangiji ta'ala mai tsananin ukuba ne kuma kamunsa da azabarsa babu wanda ya isa ya ture ma mutanen da suke masu laifuffuka suna mantawa da cewa Allah ta'ala ya tanadi azaba ya tanadi gidan wuta da irin azabar da ya tanada don masu masu yi masa laifi don masu saba masa ba za a yi wuta haka nan babu mai shigarta ba dole akwai masu shiga akwai da za su shiga su dawwama har abada akwai kuma wanda za su shiga saboda sun yi wasu laifuffuka duk da cewa akwai imani a zuciyarsu za a wanke su daga waɗannan laifuka kafin su shiga aljanna mutane suna mantawa da wannan to shi ne yake gaya mana irin nasussuka da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsoratar da da sahabbansa irin azabar Allah da kuma wasu da suka saba wa Allah kuma ubangiji ta'ala bai kyale su ba ya kama su akan laifukansu yake wa ƙasa ba ta fiswa haini min hadithi usama tibin zaid ya tabbata a cikin littafin bukhari sahihul bukhari da sahihul muslim hadisin usama ibn zaidin radiyallahu ta'ala an sami'tu rasulallah sallallahu ya ce na ji manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa yuja'u bin rajul yawmal qiyama za a zo da mutum a ranar gobe kiyama fayul kafin nar a jefa shi cikin wuta Fatan fatandaliku aktabu batnihi hanjin cikinsa su zubo su zazzago fayadoro fin nari kama ya alhimaru biraha raha sai ya rika zagayawa yana ta kewaye a cikin wuta kamar yadda jaki yake kewaya dutsen nika fayutifu bihi ahlun nar 'yan wuta su zagaye shi su yi masa ƙawanya faya kuluna su ce ya fulan ma asaba ya wani me ya same ka ne alam takun ta'muruna bil ma'ruf ashe baka kasance kana umarta mu da kyakkyawan ayyuka da kyawawan ayyuka ba watan hana anil munkar kana hana mu mummunan aiki fa yaqulu sai yace kuntu amurakum kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati na kasance ina umarta ku da kyakkyawan abu amma ni ba na yi wa anhaakum 'anil munkari wa ati in hana ku mummunan abu kuma ni in yi wani hadisi kamar yadda kuka gani hadisi ne sahihi yana cikin sahihain hadisin usama ibn zaid wanda abu idris al-khawlani al-amash an abi idris al-khawlani an usama ibn zaid lokacin da wasu suka cewa usama ibn zaid zamanin sayyidina usman cewa mai zai hana ba zai shiga wajen sayyidina usman yayi yi masa magana game da abin da ake faɗa ba sai ya cewa mai gaya masa wannan maganar yake cewa shin ba zan yi masa magana ba sai ka ji to ba zan buɗe kofar ba zan zama ni ne farkon wanda zan buɗe wannan kofar ba kuma babu wani mutum da zai zama shugaba a kaina in ce khairun nasi in fito in ce ta khairun nasi kai fa kai kafi kowa sannan sai ya ce na ji manzo sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa sai ya faɗi wannan hadisi wato wasu ne suka tare shi a matsayin da yake da shi a gurin Usman ibn Affan wanda shi ma Usman ibn Affan ya ga irin matsayin ne wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da yake bawa zaid ibn sabit da kuma ɗansa usama saboda haka yana daga cikin waɗanda suke keɓanta da usman ibn affan lokacin khilafarsa su ba shawarwari idan sun ji ana wasu maganganu a waje wanda ya shafi shugabanci da tafiyar da sha'anin al'umma idan na gyara ne zo su gaya masa domin a gyara idan wani ne yana ba daidai ba su gaya masa domin ya gyara wannan abu ya hana wannan wanda yake yin ba daidai ba wato dai su khawasu ne khasatu ne su ne masu ba shi shawarwari to mutane suna ga yana shiga yana fita sai suka zo da wani korafinsu sai suke cewa ba zai je ya yi wa Uthman magana akan wannan ba ko wani abu da suka ji ana tuhumar Uthman da shi cewa ai yana kaza yana kaza kamar yadda eh, aka fara tuhumar sa ko aka rika tuhumarsa na cewa yana yana shugabantar da danginsa yana ba su mukamai yana barin waɗanda suka cancanta irin dai wannan jita-jitar zaka zo gurin Usama ibn Zaid ake ce da shi ba za ka shiga ka gaya masa ba sai yake cewa ba zan yi masa magana ba sai na ji yadda ku wato wa ya gaya muku cewa ba ma magana da shi akan irin waɗannan abubuwa sai na yi ne kun ji sannan za ku yarda ina yi sai yake cewa to ba zan bude ba zan zama ni ne farkon wanda zan bude wannan kofar ba yana nufin ba zan zama ni ne farkon wanda zai bude yi wa wani shugaba na musulmi nasiha a abin nan da, da, kwakwazo ba da kururu tashi da yin tereransa cikin jama'a saboda sanin cewa irin wannan ba lalle ne ya haifar da ɗa mai ido ba ba lalle ne shi wanda za a gaya masa ta irin wannan sigar ya fahimta ba musamman ma shugaba wanda ake girmama shi saboda haka yace ma kuntu li akuna awwala man aftahu hadha al-bab ba zan zama ni ne farkon wanda zan bude wannan kofar ba sannan yake cewa kuma babu wani wanda zai zama shugaba a kaina sannan in ce anta khairun nas kai kafi kowa wato ba zan zama munafiki ba wanda zan zo ina yaban mutum alhalin na ba daidai yake ba dan kasancewar shugabana ne in fito ina bambadanci a gabansa ina ziga shi ina cewa baya shi ba wanda ya kai shi adalci mutumin kirki ne mutumin kaza alhalin na san ba haka yake ba baya da za a yi in sabawa wato bakina ko lafazza na su sabawa abin da yake cikin zuciyata ko su sabawa abin da yake shine a ƙasa kowa yana gani ba zan yi wannan ba bayan naji manzo sallallahu alaihi wa sallama yana fadar cewa rana gobe kiyama za a zo da mutum fa yulqa fi nar cikuikuye shi a watsa shi cikin wuta fatandaliqu aqtabu batni saboda tsananin azaba hanjin cikin sa su zazzago da saboda azaba saboda tsananin kuna na wuta har hanjin cikin sa su zazzago fa ya duru fin nari kama ya duru himaru birraha ko birraha zai rika zagaya wato hanjin yana ta kwaikwaye hanjin yana ta zagaye kamar yadda jaki wanda ake ɗaura masa itacen da ake nika nika da shi dacen akan samu duwatsu guda biyu ɗaya kan ɗaya sai a huda tsakiyarsu sai a sa itace sai a zuba kuma gero ko tsabar da za a nika sai a ɗaura wa jaki shi kuma sai ya rika zagayawa wannan haɗuwar dutse da dutse din sai su rika nika tsabar da ake so a nika to sai ya rika yin irin wannan zagayen kamar yadda jaki yake zagaye wannan dutsen nika fa yutifu bihi ahlun nar a daidai lokacin yan wuta wanda sun san shi tare suke amma su ma gashi yanzu a wuta shi ma gashi a wuta kuma shine shehi Shi ne babban malamin su amma ga shi a wuta shi ma ga shi a wuta su bai kasu wuta <laughs> da yana ubarta su da kyakkyawan aiki yana hana su mummuna ma'ana yana gaya musu ba sa aiki da abin da yake gaya musu yana cewa su yi kaza shine wajibi ba ta yi su bar kaza haramun ne ba kyau ba ta bari da haka suka tsinci kansu a wuta to sun san su mai kasu saboda haka su ba ta tasu suke ba sun san su mai suka yi to amma shi ne yi, tun tunda shi ne yake gaya musu kar su yi kaza kuma su yi kaza to shi yasa sai suka zagaye shi suka bebeye shi fa na ya fulan ma baka domin sun ga shi tashi ta fita su azaba tashi ta fita su tunda da duk iri ɗaya ne kila ba su yi mamaki ba to su sun ga nashi ya fi nasu gashi na yana ta wani kuri yana kobo a cikin wuta hanjinsa na jan kasa ce me ya same kawa ne ya fulan wato suka kira sunan shi suka kira sunan shi shek ya me ya faru ko shehi me ya faru ko ustaz me ya faru ma asabaka alam takun ta'muruna bil ma'ruf suka tuno matsayinsa a duniya ba kana umarta mu da kyakkyawan abu ba watan hana anil munkar kuma kana hana mu mummuna bai kamata a ganka anan ba ai su ba sa tunanin su mai kasu saboda sun san mai kasu ya umarce su ba yi ba ya hana su sun yi to amma su ba su san ba su san shi yake ba fa Kulu, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati sai ce ni laifi na ina umartar ku da kyakkyawan abu amma ba na yi to abinda Allah ya ce ayi ni zan ce ku yi amma ni ba zan yi ba wa anhaakum 'anil munkari wa ati in hana ku mummunan abu kuma ni in yi to wannan shine laifinsa wato laifinsa ba ba dan yana umarni da kyakkyawan abu ko yana hana mummuna ba ba wannan ne laifin nasa ba laifin nasa na yana yin mummunan abu yana bari kyakkyawa wannan shine laifinsa idan kada wasu za su iya fahimta cewa to ko kenan duk abin da mutum zai ce a yi sai ya yi in bai yi ba to zai zama ya shiga wuta hanjin cikin sana su zazzago to haka ne kowa ma sai daina duk wani mai karantarwa ai ba zai yi ba duk abin da zai faɗa sai ya yi kuma zai yi ya faɗa wani lokaci shi ya saba duk wanda za ta iya yiwa to amma a nan shi baya aikata ma'ruf din kuma baya barin munkar ɗin. a zahiri ga yadda ake ganin sa mai tsoron Allah amma a batini ba haka yake ba kaga wannan sifa ce ta ta munafici a zahiri ga abin da bakin sa yake faɗa ga abin da ake zaton sa haka amma kuma a batinin sa ba haka yake ba to wannan yana da hadari sifa ce ta yahudu wa tansawna anfusakum wa antum وأنتم al kitab afala ta'qilun yanzu kuwa rika umartar mutane birri da aikin alkhairi ku kuma ta da kawunan ku alhalin kuna karanta littafi shi ba za ku yi hankali ba wato su suna yin umarni da ai kyakkyawa a bar mummuna amma kuma su a karan kansu ba sa yi su a karan kansu ba sa yi to wanda yana da hadari kwarai da gaske mutumin da bai sani ba gyara shi yana da sauki domin abin da yake bukata shine karantar da shi abu yake yi bai sani ba bai san cewa laifi yake yi ba ko yana da san daidai ma yake yi to gyara shi yana da sauki shine in ka karantar da shi ka ce abin nan ga ga yadda yake ka kawo masa aya ko hadisi ko duka biyu to sai ka ga shi ya gyaru saboda daman can saboda bai sani bane haka wannan da sauki amma wanda shi ya riga ya sani da abin da zaka faɗa masa ya sani watakila ma ya sani sama da yadda ka sani to kamar mutum ne yake shan taba amma dukkan wani bincike da aka taɓa yi akan taba ya karanta duk irin larura da matsala da taba take haifarwa duk ya sani ya yi bincike watakila ma ya ɗan in aka ce ya yi lacca akai duk zai duk zai firgita masu shan taba zai tsorata su zai faɗi irin matsaloli manya-manya cututtuka manya-manya da taba take haifarwa wanda su su masu sana'anta tabar suka suka yi suka yi bayani duk ya karanta wannan zai iya littafi zai iya lacca akan wannan amma kuma yana shan tabar to in ka tashi hana shi me za ka gaya masa da abin da gaya masa sai ma dai kara maka ce taba tana cutarwa tana sa kaza tana sa kaza in ka tsaya ce to ka ci gaba ai akwai kaza akwai kaza akwai kaza baka faɗa ba to wanda ya fi matsala akan wani wanda ya fito da kauye bai san ma shi dai ya ga ana zuƙa yake zuƙa kawai to kaga irin wannan ka zo kai masa bayani sai kama kan kansa yanzu duk waɗannan abu a ci kwarai kuwa duk waɗannan abubuwa ta ba tana haifar da su to wannan zai iya yi wa kaga ya rage ko ya daina amma da ya san komai shi akwai matsala a nan to shi yasa wanda ya sani ya take ya fi taurin kai sama da wanda bai sani ba ya ku ga Allah ta'ala ya ya ya ya ya yi mukarana tsakanin ba yahude da da kirista da ba nasare ba nasare jahilci ne yake sa shi ban kaurar da yake da suna addini bai ba da wani ilimi ba shi da wani ilimi bai san komai ba wanda waƙe waƙe ba abin da ba abin da ya sani to irin wannan sai ka ga da an zo an karanta masa an nuna masa sai ganin da nan ya ya yadda amma bai yahude yana da ilimi bai yahude yana da ilimi ko ko da a cikin addinan biyu ga koma yahudanci za ga yahudawa suna da ilimi irin yadda kake da littafan tafsiri suna da littafan tafsiri na taura suna da littafan fiqhu yadda kake da fiqhu a ce malamai sun yi sabani kan matsala kaza wani ya ce halal wani ya ce makaruhi wani ya ce kaza su ma duk suna da wannan duk suna da wannan littattafa akwai littafin fiqhu a kiristanci ko da ta ga littafin fiqhu babu amma a yanzu littafin talmud kaga sharhin a taura ne da maganganun malaman su wajen sifili zai ya kai wajen ashirin to kaga su suna da su suna da wani abu a tsari a rubuce su suna da wani abu a rubuce amma taurin kansu ya na su karɓi gaskiya sun san ta ya rifuna kama ya rifuna na'ahu, sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu. wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun kaga Allah ce wa hum ya'lamun suna da ilimi to shi yasa Allah ce la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu bi yahud wal ladzina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara saboda su suna da wani abu na su akwai jahilci ne tare da su yayin da za a zo a gaya musu za su abin nan shi yasa ko a cikin ko a cikin musulmi dan bid'a da yake bid'a da jahilci jahili ne bai ba karanta komai ba shi dai ya tashi ya ga ana yi yake kawai to irin wannan ya fi saurin farautowa zuwa sunna amma wanda ya karanta ya karanta watakila yana karantar da sahihaini ma yana karantar da bukhari da muslim yana tafsiri to irin wannan duk inda ka biyo masa sai zilli duk inda ka biyo masa sai zilli duk abin da zaka faɗa sai ce ya san wannan amma ba kai ne baka fahimta ba to wannan ya fi ya fi wahalar sha'ani to wannan shine hadarin malami idan ya ya zame shi yasa malami suke cewa ku? a ji tsoron zamewar malami ba dai da take da zamewar jahili ba don shi in ya tashi zamewa ta ya riko wasu tare da shi <laughs> ba zai zame ya faɗi ya je ƙasa shi kaɗai ba fa inna fitnatun fattaqu zallata alim fa inna zallatahu fitnatun likulli kulli maftun in ya zame to kowa duk wanda Allah ya so fitinarsa to zai zama fitina gare shi so kuma shi yasa ake son malami ya zama a aikinsa yana yana kwatanta yana kwatanta maganarsa to zama da aikinsa yana kwatanta abin da yake faɗa ba za a ce malami zai duk wani mustahabbi da ya ce mustahabbi ne to shi ma sai ga yana yi ba duk wata sunna da ya ce annabi yayi kaza shi ma sai an ga yayi a'a abinda dai ake bukata ya zama ya kwatanta shi ma ya kwatanta a aikace yana kokarin ya ga ya dabbaka kuma yana kokarin ya ga dukkan abinda aka hana ya ya guje musu yana kokarin wannan domin fitinar fitinar sa ta hatsari akan fitinar wanda ba malami ba ko ku duba ko da hadisin Jurayj abin nan Ar-Ra'i ku duba matar da ta yi masa da ta yi masa sharri ai a cikin banu isra'il cikin banu isra'il ana ta yaban ibadarsa ana ta ibadarsa mutane in an zauna duk inda aka zauna magana sa ake kai mutum ne mai tsoron Allah mai ibada mai kaza ya fi ya fi kowa ibada a cikin mu sai kawai wata cewa ta zan in kuna so in fitine shi zan fitine shi in shi'tum an aftinahu fatantum qalu qashina in kun ga dama in fita suka ce eh mun ga dama ki fitine shi ta je ba ta samu da abin da take so ba ta samu wani makiyayi ta yi lalata da shi ta yi ciki ta haihu ta ce dan dan jurej ne abin da aka kula tana zuwa ta kai musu dan sai suka yi wuce suka zo yana saman bukkar sai yana ibada sai kawai jiya ana ta sarar bukka za a kai ta kasa ya yanke sallarsa ya sa igiya ya sauko suka bi shi da duka mai mari mai mangara mai tsara mai har suka kai shi ƙasa aka ce a kama shi a ji a tsayar masa da haddi ku duba fa ita matar fa tana cikin su fa da ita ake wannan abu kuma tana tsaye ita ba wanda ya taba ta ko kun ji hadisi cewa an taba ta wanda tun ma farko su suka ce ta je ta yi amma saboda shi wanda ake ganin shi mai matsayi ne to laifinsa ya fi zafi sai zama da shi an far masa ana ta dukansa amma ita ba wanda ya kula ta kuma haka aka kashe shi ita ba abin da aka yi mata to wannan shine hadarin idan ya zan shi mai ilimi ya zan shi ta bangaren sa ake samun matsala to wannan shi zai jawo masa shi zai za su kuma jahili wani lokaci idan ya ga malamin shi karan kansa ba yi sai ya dauka abin ba gaske bane sai ɗauka abun ba gaske ba ne ko da kuwa zai ja masa abin da malamin yake faɗa gaske ne amma sai ɗauka ba gaske ba ne sannan shaidan kuma yana shigo ma wasu ta wannan babin su kuma sun sani sai su ki sanarwa sai su kar su zo su zama su zama yan wuta a yi musu azaba irin wannan saboda haka sai ka ga mutum ya yi ilimi amma ya ki karantarwa to kaga wannan ma wani wata shubaha ce kuma ta shaidan wanda bai kamata a a saurare shi ko a a karɓi wannan shubhar ba ba sharaɗi ba ne mutum in zai yi umarni da abu sai gaba ɗaya duk abin da zai faɗa sai ya yi shi ka yi abin da za ka iya yi kuma a fahimci wannan hadisin shi ba wai don umarnin ba ne ba umarnin ba ne ya kai shi ba hannun ba ne ya kai shi ba wannan ne ya kai shi ba rashin aikata abin da ya umarni da shi shi ne ya kai shi haka وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع أبو رافع bararren bawan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mutumin matar ne kifti ne ɗan ƙabilar kiftu ne an ce sunansa aslam wasu ce sunansa ibrahim sun ce sunansa wasu sunansa hormuz ko kurmuzan sunaye da yawa an faɗa amma dai wanda ya fi ƙarfi cikin abubuwan da aka faɗa na sunansa shine aslam aslam sunansa aslam wasu sun ce bararren bawan abbas ne ibn muttalib ibn abdul muttalib ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama bushara da cewa al-abbas ibn abdul muttalib ya musulunta sai ya yanta shi saboda abu rafi ya lizunci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ji hadisai daga wajensa ya ji hadisai daga wajen sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ƴaƴansa da yawa daga cikin ƴaƴansa sun ji da jikokinsa hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam daga wajensa قال yake cewa marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil baqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta makabartar baqi fa qala uffil laka uffil laka sai ce uffin laka uffin laka tir da kai tir da kai fazanantu annahu yuriduni sai na zaci ni yake nufi ji shira burafi fa qala la sai ya ce sai man zai ce a'a walakin hadha qabru fulan wannan kabarin wane ne ba'athuhu sa'iyan ala ali fulan na aike shi zuwa ga iyalan wane ya karbo zakka ya tattaro su fa na namiratan sai ya ɓoye wani mayafi daga cikin abin da aka bashi fadurri al'ana misla hamin na a yanzu sai aka sanya mata kwatankwacin wannan mayafin na wuta aka yi masa sinken wuta da shi wani hadisi imam ahmad kamar da ya faɗa ya ruwaito shi akwai shi a cikin sunanin nasa'i al-mujtaba akwai shi a cikin sayyid ibn khuzaimah hakanan tabarani a cikin al-mu'jamul kabir ya rawaito hadisin ta hanyar قال حدثني منبوز رجل من آل من آل أبي من آل رافع عن الفضيل ابن عبيد الله هو الفضل ابن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبي رافع ولا شيء إسناد إسناد يعني لوني دوم منبوز ليه دك مزاجك إسناد ba wani malami da ya yabe shi ta fuskar eh, ta'dil wato ta fuskar hadisi sannan fadl ibn ubaidillah shi kuma duk da an san shi amma ba a san cewa ya ji ji wani abu daga wajen kakansa ba abu rafi yawancin waɗanda yake ruwaya daga wajen su, ɗabakar manyan tabi'ai ce amma ba ruwaya daga sahabi saboda haka kun ga akwai jahala akwai kuma inqita'i abinda ake kira inqita'i a cikin isnadin akwai illa biyu illar akwai wani mutum da ba a san waye ba shine mambus illa ta biyu shine akwai inqita a cikin sanadinsa saboda haka hadisin bai inganta ba akwai sanadi da Imam al-Bukhari ya ka a cikin tarihinsa sai dai a ciki cewa yayi mutumin wasu ila anni faza'ama annahu la ya'rifuni an tambaye shi game da ni sai ya ce bai san ni ba maimakon kissar cewa an aika shi zuwa wasu mutane ya sace wani abu daga cikin abin da aka ba shi na zakka akwai ruwaya irin wannan har ila a cikin alhiliya hiliyatul auliya ta ta Abu Nu'aym sai dai shi ma sanadinsa bai inganta ba akwai wanda ake kira al mukdam ibnu Dawud wanda malamai sun soke shi sosai da sosai sauraka hadisin ta fuskar isnadi bai inganta ba wa fi musnadihi aidan ya zo cikin musnad imam ahmad dai har ila yau min hadithi anas ibn malik qala qala rasulullah sallallahu marartu laylata usri bi ala qaumin tuqradu shifahum bi maqarid min nar uh, ibn malik yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace marartu laylata usri bi wani dare da aka yi uh, daren da aka yi isra'i ni na shuɗe ta gaban wasu mutane ana musu azaba tuqradu shifahuhum bi maqarid min nar ana yayyanke musu labbansu da almakashi ko almakashi ya jam'in almakashi yake almakussa ka da gaske ne ko dai to almakussa dai to amma dai ni min albakasai wani ya ce albakasai to almakussa ko dai bai ta ana daddatse musu fatar bakinsu da almakasai ko almakusa na, wuta faƙultu ma'aiki ya ce sai na ce man ha'ula su wanene ne kuma waɗannan kalu ba'o min ahli duniya masu hudu ba ne an ce masu hudu ba ba ana nufin kawai mai hawa mimbari ran juma'a ba kalmar khatib ana nufin wanda zai tsaya gaban jama'a ya yi musu jawabi yayi bayani shi yake kawo khatib ba wace kawo mimbari ne zaka zama khatib ba ko tsayuwa zaka kai wannan abu da ake cewa firi hudu ba ita ba hudu ba ce to ko a cikin masallaci ko a wajen masallaci ko a wani dandazo ko a fili ko a taro ko a gaban rumfan mai shayi ko mai tukubar mai tsire sai zaka tashi gaban jama'a ka yi bayani to sunanka khatib an gane ko yawwa saboda haka khutba ba yana nufin kawai masu hawa mimbari ba dan kakan iya waɗanda ake nufi qalu khutaba'u min ahli duniya. masu hudu ba ne yan duniya kano ya muruna nasa bil birri sun kasance suna umartar mutane da ayi alkhairi wa yansawna anfusahum suna manta kansu afala yaqiluna ba za su hankalta ba haka yake a hadisin akwai afala yaqilun na gaba ya ta ba kuma akwai ta a cikin nusakh na littafin afala yaqilun ba za su yi hankali ba wani hadisi ne tabbatacce uh, a cikin musnad na imamu ahmad ya zo ta hanyoyi daban-daban hadisin ya inganta annabi ya ce ranar da aka yi daren da aka yi isra'i da ni isra'i aka wuce mi'iraji da shi saboda haka wani lokaci aka faɗi isra'i ana nufin mi'iraji din tunda duk da daddare aka yi tafiyar saboda haka akwai isra'i zuwa wanda Allah ya faɗa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu wannan tafiya daga makka zuwa zuwa baitul maqdis to daga nan kuma Allah ta'ala ya daga shi zuwa sama zuwa zuwa sujaratul muntaha har ya gana da ubangijinsa to wannan kuma akan ce da shi mai iraji mai iraji saboda hawa hawa da yayi shi da ake cin sa mai iraji to wani lokaci aka yi magana isra'i din ana nufin mai irajin saboda duk dai a dare ɗaya ne aka yi abin saboda ka tafiya ce da daddare ta usriya bi yana nufin da aka yi isra'i da ni kuma aka hau da ni sama saboda ka cikin irin nuna-nuna da Allah ya yi masa ya nuna masa mutane daban-daban da ake wa azaba nuna masa mutane daban-daban wasu kuma aljanna suna suna suna shan ni'ima wannan ba yana nuna cewa a halin yanzu a haka kafin tashin kiyama mutane tuntuni an kai su ana an kai an aljanna aljanna yan wuta wuta ba wannan kwatanta masa ne ubangiji ta ala yake yi yadda zai yi da waɗannan ga masu laifi iri kaza da zai yi da waɗannan masu laifi iri kaza amma ba wanda za a shigar aljanna ko a shigar da shi cikin wutar jahannama sai bayan tashin kiyama an gane ko a yanzu ubangiji ta ala ya rika nuna masa ga yadda za a yi ma waɗannan ga yadda za a yi ma waɗannan ga yadda za a yi amma da sa da jikinsu da waye suna cikin wutar yanzu za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga bilal ko ba ya gan shi ba ya ce ya ji motsin sa amma bilal gashi nan duniya bai ma san haka ta faru ba a rai duka tambaye sa wai me kake na ji motsin tafiyar ka kaga shi bai ma san dan aljanna bane shi sai sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa amma ya ji kashkashatu ya ga ya ga ya ga rumaisa matar matar umar ya ganta aljanna amma kuma lokacin da tana kasa ba abin nan ba za ku ga kisar mutanen abin nan fir'auna da mutanensa da Allah ya halaka yace annaru yu'raduna alaiha bil ghudu ashiyan wa ghuduwa fir'auna وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب كاغا أينزو alaiha يعرضون wa ashiya a yanzu a halin da ake ciki safe da yamma ana musu azaba da wuta ma'ana a cikin makabartarsu inda zai ke nan inda Allah ta'ala ya halaka su cikin ruwa saboda a nan ne kabarinsu kuma a ana musu azaba wannan ita ce azabar kabar da ake faɗa ita ce azabul barzakh kama akwai da na'imul barzakh in mutumin kirki ne ta jin ni'ima in kuma mutumin ba na kirki ba bane ubangiji yana masa azaba a cikin cikin kabarinsa sannan cewa wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ranar kiyama kuma a lokacin sai a ce to a shigar da su kuma azabar da ta kowace azabar da tafi wacce suka sha suna kabari saraka sai ranar alkiyama zai ja zugar tawagarsa zuwa zuwa zuwa zuwa wuta an gane ko a yanzu yana cikin azaba ta barzakhu ba azaba ta jahannama ba shi yasa Allah ta'ala ce yaqdubu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sal wirdul ba zai ja zai ja zugarsa ta mutanensa ranar gobe kiyama shi kaga yanzu ba yanzu bane sai sai ranar gobe kiyama za a yi wannan shi yasa a cikin suratul zumar wasiqal ladina eh, taqaw rabbahum ila aljannati zumara wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara a lokacin duk za a ja su har a kai su zuwa ga jahannama haka annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake sallah yake cewa uridat alayya aljannatu wan nar an nuna min aljanna an nuna min wuta saboda haka Allah ta'ala ya nuna mata a aljanna ya nuna masa wuta ta hanyar kwatance ba ana nufin a yadda yanzu ake ciki ba yan wuta sun shiga wuta ko yan aljanna sun shiga aljanna wannan sai bayan an tashin kiyama an gane ko marartu laylata usri bi ala qaumin tuqradu shifa'u bi maqarid min nar ana kama labban su ana yankewa da almakashi na wuta azabar da ake ta musu kenan ya tambaya su kuma waɗannan fa Shi ne aka ce masa mala'iku suka ce masa tsaba min alid duniya tsaba ne na duniya wato masu tsayawa su yi mutane jawabi ne a duniya su faɗi abubuwan kirki wannan ba ba ba wai fa sai malamai ba don kada wani ya zata wai sai malamai ko ɗan siyasa ne da zai tsaya gaban jama'a ya ta faɗar maganganu ko baya yi an gane ko duk abin da aka faɗa da alkhairi cikin taro ka tsaya kana zaƙin baki ana tafi ana ihu kuma sannan a aikace ba haka zaka yi ba kana ciki shi yasa na muku bayanin kalmar khatib ba wata nufin sai wanda zai hau minbari ya takarda yana karanta mutane sannan shine khatib ba wanda zai tsaya gaban jama'a yayi jawabi gaban taro yayi jawabi to wani sunan shi khatib da larabci li'annahu yukhatibu qaumahu an fahimta saboda ka a takaita abin akan malamai kaɗai. saboda har har waɗanda suke harka siyasa ɗin nan kasa ana fita kamfen a je a tara jama'a ƙauye a ta gaya musu maganganu ko masu daɗi a gaya musu za mu yi adalci wannan gwamnati da ke ci ba mai adalci ba ce in mun karɓa za mu yi muku adalci za mu kwato muke haƙƙin ku ana cinye dukiyar talaka mu gwamnatin mu mai amana ce kaga duk wannan maganganu ne masu kyau kace za ka yi adalci za ka tabbatar da amana duk magana ce mai kyau amma zuciyarsa ba haka take ba so yake kawai ku sakan mata, shi kuma ya shiga ya shiga kwasa wannan shine bukatarsa to irin waɗannan ya amuru da nasa bil birri sauna yasawna anfusahum suna umartar mutane da kyawawan ba suna manta kansu Allah ce ba za su annabi ya ce afala yaqilun ba za su yi hankali ba daga wannan tibafi ne na ayar alqur'ani ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wato mai hankali bai zai haka ba domin kamar mutum ne likita ya rika ba wa mutane magani suna sha suna warkewa shi kuma yana fama da wannan cutar da yake ba mutane maganinta kaga ya kamata shi ya fara shan maganin amma kuma sai a ganshi shi ya ki shan maganin amma kuma duk wanda ya zo zai gaya masa kaje ka samu kaza ka hada da kaza ka sha za ka warke to kaga babu rashin hankali da yafi wannan ba rashin hankali da yafi wannan to haka shi ma malami ko mai ilimi ko wanda ya san gaskiya ya rika gaya wa mutane gaskiya amma shi ba zai aiki da ita ba to daidai yake da likitan da zai gaya wa mutane magani amma shi ya zauna da wannan cutar ya ki ba wa kansa wannan abin nan to shi yasa maganar karshe aka ce afala ya akilu ba za su yi hankali ba domin abin da suke yi hauka ne abin da suke yi hauka ne wa fihi aidan har ila yau dai a cikin a cikin musnad na Imam Ahmad kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum yayin da aka yi aka iraji da ni aka hau sama da ni kun ga nan ya faɗi mai irajin lamma urija bi marartu bi sai na wuce ta wasu mutane lahum adfarun suna da akaifa ta tagulla mata gullar ta wuta yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum suna ta kartar fuskarsu da kirjinsu, su suna ta yakushe fuskokinsu da kirazansu da da yi fa wannan Faƙultu. Sai sai nace man haula ya jibril suwaye waɗannan kuma qala haula alladhina na luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim waɗannan su ne masu cin naman mutane suna kuma wato cin mutuncinsu wato suna suna yi musu kazafi suna faɗar karirai a kansu wannan ukuba ce ta dukkan wani wanda yake annabimanci ko yake giba ukuba ce ta duk bai giba duk bai giba to haka haka zai tashi rana gobe kiyama cikin irin wannan salo na azaba Allah kiyashe mu saka abu ne mai hadari kwarai da gaske kana ganin kamar baya da baya da baya da matsala amma amma yana da hadari yana da hadari kwarai da gaske shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wuce ta gaban muta kaburburan da ake ake wa azaba kaga cewa yayi ana musu azaba innahu ma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir bala innahu kabir. ana musu azaba kan wani abin da bai da girma ma'ana ba zai wahala a bar shi ba in mutum ya sa kanshi amma kuma mai girma ne abin ta fuskar laifi ta fuskar zunubi to daga cikin su ma yamshi bin namima yana yana hada mutane je ya faɗi wannan magana a gaban wannan ya faɗi wannan magana a gaban wannan da haka wannan ta sa ake masa azaba saboda haka wannan daidai yake da da mutum ya ci naman wani kamar yadda Allah ta'ala ya ce a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu لا يتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه saboda haka ubangiji ce kada ku yi wa junanku giba kada shashin ya rika yi wa junanku giba yana faɗar abubuwa mara ta kyau akan akan dan uwansa akwai mai son ya rika cin naman dan dan uwansa mushi ba to ba ma ba ma dare ba yana ma mushi ya kama ya ci ko dabba ce ta zan mushi ba so ake a ci ba bare ko mutum shi ba mai son haka to daidai yake da mutum ya ci naman naman mutum kuma mutumin ma dan uwansa kuma bayan dan uwansa ma kuma kuma mushi wa fihi aidan haka dai a cikin musnad na Imam Ahmad anhu daga shi Anas dai قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن, أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan wannan addu'ar yana yawan fadar wannan addu'ar yace ya muqallibal qulubi ya mai jujjuye zukata tabbit qalbi ala dinika ka tabbatar da zuciyata akan addininka fa qulna sahabbai suka ce sai muka ce ya rasulullah amanna bika mun yi imani da kai wa bima ji'ta bihi da abinda ka zo da shi na gaskiya fa hal taqafu alaina shin kana ji mana tsoro ne qala na'am yace ina ji muku tsoro innal quluba baina isba'aini min asabi'illah zukata suna tsakankanin yan yatsu biyu daga yan yatsun Allah yuqallibuha kaifa yasha'u yana jujjuya su yadda ya ga dama wato wannan hadisi hadisi ne sahihi kamar da wanda ya gabata ma hadisi ne sahihi tabbatacce a hadisin Anas wannan ya zo a hadisin Aisha ya zo a hadisin Ummu Salama Uh, ummu salama tana cewa addu'ar da an tambaye ta wace addu'a annabi ya fi sahabbai suka ce wanda addu'a kika ji annabi ya fi ta ce abinda na fi ya fi faɗa shine yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya Allah wanda yake jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka Ta ce ina yawan jin sa yana wannan yana cewa zukata suna tsakankanin yatsu bi daga yatsun ubangiji yana jujjuya yadda yana jujjuya su yadda ya so in ya so ya shiryar da mutum ya so ya karkatar da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman ubangiji ya tabbatar da shi akan addininsa wannan ba karamin abun ban tsoro bane idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi a karan kansa ka duba ba duk a halittu ba ya shi ba wanda Allah ya zaba ya fifita ya bashi matsayi da falala ya so shi kamar annabi sallallahu alaihi wa amma duk da haka addu'ar da ya fi kenan ya muqallibal qulubi sabbit kalbi ala dinika to idan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da matsayinsa da girmansa da darajarsa yana ji wa kansa tsoro kada ubangiji ya canza zuciyarsa ina ga wanda bai kai gare ina ga sauran mutane babu shakka mu yafi kamata mu fi tsorata da fargaba domin al'ibratu bil ma'ali la bil hali yanzu za ka sa iya zama mutumin kirki amma kafin a ce ina sai ka samu canji sai a samu canji nawa mutum nawa ka sani wanda ka san shi da nagarta amma ba a je ko ina ba ya canza to ashe kaga yadda ya canza din nan kai ma baka fi karfin ka canza ba don haka al'amarin ka yana hannun ubangiji ka nemi shiriya a wajensa shi yasa ya shar'anta mana neman shiriya a cikin sallolin mu duka na farilla da na nafilfilu ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici ka shiryar da mu tafarki madaidaici wato ba za mu haƙura da neman shiriya ba ko mu ce mun gaji babu maganar gajiya kullum ka nemi Allah ta'ala ya shiryar da kai ya tabbatar da kai akan abin da kake yi na gaskiya kuma ya ƙara nuna maka gaskiya duk inda take ka bita kuma ya ƙara nuna maka kurakuranka da laifukanka don ka kauce musu wannan abu ne da bawa ya kamata kullum ya rika jin bukatuwar sa zuwa ga ubangiji ga waɗannan abubuwa ya fi bukatar sa zuwa ga ci da sha yadda ya san baya san a ce wata rana ya tashi ba abin da zai ci ko ba abin da zai ciyar da iyalinsa to haka nan ya rika jin tsoro kai ya tashi zuciyarsa ta zama fayo babu shirya a ciki ya rika fatan ubangiji ta'ala ya bar masa wannan shiriyar kuma ya kare shi da ita wannan shine abin da ya kamata mumini ya rika ji ko da yaushe idan har annabi sallallahu alaihi ya ya shiryar da bayinsa zuwa ga ya shiryar da da al'ummarsa zuwa ga wannan ka duba a cikin qiyamul layli du'aul istiftah da yake yi kamar da zuwa hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ardh أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم كدوب وانا الدعاء da cikin dare tsakaninsa da ubangijinsa yake yin ta yake cewa ya ubangijin ya Allah ubangijin Jibrila da Mika'ila Israfil wanda ya kage halittar sammai da ƙasa ba tare da ya kwaikwaya wurin wani ba kace kai ne kake hukunci tsakanin bayinka game da abin da suka kasance suna sassabawa a kansa ka shiryar da ni ga gaskiya cikin duk abin da aka yi sabani a kansa ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi iznika shi innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim annabi sallallahu alaihi wasallam kansa shine zai shi yake zuwa da shirya ta hannunsa take zuwa duk abin da zaka al'umma za ta bautawa Allah da shi mutun da aljan a wannan al'umma ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo amma duk da haka addu'a yake yi a cikin abin da aka yi saɓani a kansa a shirye da shi zuwa gaskiya to ina gare mu wanda muka zo bayan al'amura sun caccanza an shigar da abubuwa sababbi a cikin addini an gurɓata addinin an yi ƙare-ƙare an yi jone-jone a cikin addinin kaga babu shakka mu muka fi kowa buƙatuwa zuwa ga ta addu'a Allah ta'ala ya nuna mana abin da yake gaskiya ya ba ikon bin abin da yake ƙarya ya nuna mana shi ya ba ikon koce masa haka ba daidai bane mutum ya zauna ya ce ai kawai addini na Allah ne saboda haka kala da ba duk wanda ka dauko shine rabanka ko da suke ganin duk abin da za ka yi ma ai lalibe ne tunda wannan ya ce wancan ya ce wancan ya ce to wanne ne za a yi kawai kawai kai kawai wanda ka samu kanka a ciki kawai ka ci gaba wannan babu shakka rashin fahimtar addini ne tun daga nan mutum ya kauce hanya idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi a karan kansa lokacin da babu wannan sabanin kai shine ma mai kawar da sabanin in an yi saɓanin shi zai raba gaddama amma duk da haka yana wannan addu'a me yake nufi shine karantar da mu dan akwai lokacin da abubuwa za su zo su rikice irin wannan don haka bawa ba zai gushe ba yana buƙatar shiriya shiriyar ubangiji yana buƙatar tallafi na ubangiji ya shiryar da shi kuma ya sani cewa ubangiji yana jujjuya zuciya yadda ya ga dama kuma al-ibratu bil ma'ali la bil hal ka samu ka samu ƙarshe mai kyau shine abin da ake bukata inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada mutun zai yi aiki irin na aljanna tsakaninsa da ita sai zarbaifin ɗani ɗaya ba ya shiga lokaci ɗaya sai ya canza sai ya kama aikin yan wuta kuma sai ya shiga wutar wani kuma akasi ashe kaga abin da ake bukata shine ka samu ka mutu akan kalmar shahada ka mutu akan la ilaha illallah ka mutu akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ka mutu akan siratul mustaqim wannan shine abin da zaka yi ta fata annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya muqallibal qulubi ya mai jujjuya zukata kaga ashe muqallibal qulubi suna ne daga cikin sunayen Allah akwai shi a cikin 99 nan eh, akwai muqallibal qulub to kuma gashi ya tabbata a hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama annabi ya kirawo ubangiji inda kaga ya unnida to abinda zai biyo gabanta suna ne ya muqallibal qulubi ya mai jujjuya zukata ubangiji shi yake jujjuya zukata sabbit qalbi ala dinika ka tabbatar da zuciyata akan addininka fa qulna anas yace sai muka ce ya rasulullah wato sai yana ga kamar ai sun gama duk abin da za su yi sun yi imani sun yadda da duk abin da ya zo da shi akwai wani canji da zai iya faruwa shine hal taqafu alaina kana ji mana tsoro ko za mu iya canzawa sai ya ce kwarai innal quluba baina isba'ain min asabi'illah zukata suna tsakankanin yatsu bi daga yatsun Allah anan akwai tabbatarwa da Allah sifar al-asabi sifar yatsu a bisa aqida ta ahlus sunna aqida ta ahlus sunna shine tabbatarwa da Allah sifar da ya tabbatarwa da kansa ko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa da ita ba tare da tashbihi ba wato kwatanta ta kamanta ta da wata sifa ta mahaluki ko takyifi ba ta kaifiya a ce ga yadda take ko ta aqili a ce an rushe ta ba ko ai tawilin ta a bankara wannan ita ce aqida ta ahlus sunna duk sifar da Allah ta'ala ya sifanta kansa da ita suna tabbatar masa da sifan nan ala ma yaliqu bi jalalihi a bisa yadda ya dace da girmansa da matsayinsa saboda ka ubangiji a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar wa da kansa al-asabi'u haka wannan ita ce akida ta al-sunna shine a tabbatar masa ba kamar yadda wasu suke cewa a cewa ai abinda ake nufi innal quluba baina isba'aini ai baina ni'mataini baina ni'mataini usbu ana nufin ni'ima saboda tsakanin ni'imomi biyu shine ibnu Qutaiba, adibu ahli sunnah yake cewa to in kuka yi wannan tawilin ko rushe hadisin idan har zuciya tana tsakanin ni'imomi biyu tsoron me za a ji inda <laughs> ya tsakanin ni'ima da ni'ima take wanda aka ce ni'ima ce take waye ka nan da nan kuma tsoron me za ka ji ce to ba kun rushe hadisin don hadisin yana maganar fa hal takhafu alaina maganar tsoro ake ji yace eh ina ji tsoro saboda wannan kaza kaza wasu kuma sai ai usbu ana nufin kudura to zaka ce yi ne sannan a za ka ce kudurori kudura sifa ce da ba a ta'addudin ta ba a cewa kudurori ba a cewa kudura guda biyu haka dole ka haƙura ka dai bashi yadda yake din nan ka haƙura ka bashi yadda yake wasu suka ce to ai in kuka faɗa ka shikenan kun nuna kenan ubangiji yana sa yatsunsa a cikin kirjin kowa kenan yatsunsa biyu saboda haka sai yatsunsa biyu sun taɓa zuciyar kowa me ka zancen taɓawa. fi sabila akwai maganar tabawa a ciki ba maganar mumasati dan an ce baina bainiya ba ta la taqtadil mumasat dan an ce wane yana tsakanin wane da wane ya nuna cewa suna gogayya babu ba ba ba lalle bane babu wannan Allah yana cewa a cikin sai abin nan cikin alqur'ani was sahabil musakhari baina samai wal ard as-sahabil musakhar da girgije da aka hore baina samai wal ard girgije yana tabo rufin sama ne ko yana taba kasa ne baina saboda ka bainiya dinan ba ta nuna mumasati bare ku ce akwai akwai aqidar hululi a ciki ko ittihadi kamar da wasu ke kokarin su ce ai in ku tabbatar da yadda hadisin yake ba ku ba ku yi tawilin sa ko ban karashi ba to anan za ku ce ubangiji ya hullu fi bani adam wanda kuma ba haka bane saboda haka mu muna tabbatarwa da Allah sifofinsa kamar yadda sifanta kansa da su ba tare da tawili ba yuqallibuha kaifa sha'a yana jujjuya su yadda ya so wa fihi haka nan ya tabbata cikin cikin musnad imamu ahmad a hadisin da yake cikin musnad hanyar tana da rauni amma kuma ya zo a cikin wasu ya zo a cikin wasu ruwayoyi subhanallahi wa fihi aidan anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لم أر qala ma dahika منذ khuliqat an-nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa jibril mali lam ara mika'ila dahikan qattu me yasa ban taba ganin mika'ila yana dariya yana dariya ba tunda nake to mala'ika mika'il ce tunda nake ban taba ganin shi yana dariya ba me ya hana qala ma dahika منذ khuliqat an-nar yace bai yi dariya ba tun sanda aka halicci wuta wato yana nuna cewa tsoro yana cike da zuciyarsa ba iya dariya mala'ika ba wa yake zai azabta mala'ika la suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru amma saboda ganin girman haibar ubangiji kuma ya ga mecece wutar tsoron ta yake ji saboda tunda ya ga wuta an halicce ta da girman ta da azaba da take cike ya daina walwala saboda bai kara dariya ba hadisin ya tabbata a cikin musnadin ruwiyani da mustadrak na imam na hakim yana da isnadi biyu daya isnadin marfu'i ne daga abdullahi dan umar dai kuma isnadi ne mawqufi amma dai hukuncin hukuncin marfu'i din saboda wannan ba zai yi a faɗe shi da ra'ayi ba ba zai ibnu umar ya ya faɗi wannan da ra'ayi ba saboda haka hadisin ya tabbata kuma a ciki yana nuna sifar sifar mala'ika wato mala'ika yakan iya yi dariya mala'ika yana dariya shi yasa mika'ila ne bai gan shi yana dariya ba kaga ya nuna ya ga wasu sun yi dariya ko inda aka ne sai ce me yasa na ga mala'iku ba sa dariya sai ce mali lam ara mika'ila zahikan qattu yasa ban taba ganin mika'ila yayi dariya ba qala ma zahika منذ khuliqat nar to kaga idan mala'iku da irin wannan matsayin da suke da shi da suke tasbihi ga Allah ba dare ba rana amma cike suke da tsoron ubangiji ina gare mu mu da muke saba wa Allah ba dare ba rana saboda haka wannan duk ibul qayyim yana kawo maka wannan ne dan ka fahimci cewa abun bai dace mutum ya dauki abin da sauki ba ya rika cewa akwai afwa ta ubangiji akwai rahama ta ubangiji wasi'ul maghfirati ne wa rahmati wasi'at kulli shay yayi ta kakka wadannan amma ya manta ɗaya janibin kuma na cewa ubangiji yana da azaba da azabarsa da ya tanada tana firgita manyan halittunsa manyan bayansa irin annabawa da da mala'iku idan annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake yi shi karan kansa ga mala'ika mika'il yadda yake kaga ya kamata kowa ya shiga taitayinsa ya yi karatun tanisu Allah ta'ala ya kara mana tsoronsa a zuciyarmu Allah ta'ala ya bamu dacewa ya sanar da mu gaskiya ya bamu ikon binta ya sanar da mu barna ya bamu kauce mata sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wannan wace take tambaya cewa take neman ba ta shawara dangane da amfani da maganin enlargement wanda zai kara mata kiba saboda mijinta yana san haka to wai ya a shar'ance yaya abin yake to tana magana sha ka fashi ko to inda ba fashewa za ta yi ba inda ba ta fashe ba babu wani abu don ka sha wani abu ka kare ki ba abinda ba a so shine ka sha abinda zai fitar da kai a je ki bincika duk abinda aka ce gashi ana sha ko a kare ki ba? ko a kare haske ko wani abu ki je ki tambayi likitoci abinda duk suka gaya miki shi zaki aiki da shi in sun ce yana cutarwa to ki bar abu musulunci bai yadda ba in kuma ya ce baya cutarwa to daidai yake da ka ci abinci ka koshi kai kiba ba ba bambanci wani yana tambaya kistar juraic da na faɗe ta a gurguje shin an gano cewa ba shi yayi ba na'am an gano saboda yaron yayi magana ban kwana biyu ko kwana uku yayi magana an tambaye shi waye ubanka yace babansa makiyayi akwai abin nan rumaisa da na faɗa rumaisa ita ce ummu sulaim na ce matar umar matar abu talha eh. wanda ya yana son a yi masa ɗan bayani akan larabgana babu wata larabgana a musulunci wannan maguzanci ne cewa a tafi laraba da take zuwa da bala'i a cikin safar ta farko ce ko ta ƙarshe eh. idan malaman gargajiya wannan ƙarya ce ba gaskiya ba ne dukkan wani wata ruwaya da aka yi a kan cewa akwai wata laraba da take cewa rana ce ta ta umci wannan ƙarya ne ba gaskiya ba ne don rane ku a gurin Allah ta fuskar saukar azaba ko samun rahama duk ɗaya suke rana ita karankanta ba ta da wannan Allah in ya ga dama da saukar da komai a duk sanda ya so haka babu wata magana cewa akwai wannan larabawa kafin zuwa musulunci suna canfe watan safar wannan watan da muke ciki haka duk wata tafiye-tafiye ba ba ta yi a ciki duk wani aikin alheri ko ta mu'amala ba sa kulla a ciki annabi ya ce la safar babu canfi a canfi safar babu wannan saboda haka annabi ya kore wannan safar kamar sauran watanni ne ba maganar a canfi shi to haka na ita ma laraba ina jin nayi maganar ta a cikin tafsirin suratul qamar ka duba tafsirin suratul qamar nayi maganar wannan wanda yace mahaifiyarsa ta tilasta masa sai ya rabu da matarsa bayan suna zaman lafiya to ya zai mata biyayya mun sha faɗa inna ta'atu fil ma'ruf haka annabi ya ce ana biyayya inda abinda shari'a ta yadda da shi amma abinda shari'a ba ta yadda da shi ba ba a biyayya a nan al'aslu al'aslu fi talaqi al-hazar wannan shine asali asali saki ba a yadda da shi ba wa inna ma ubiha lil haja bukata ce ta sa aka aka ce ai saki amma asali shari'a ba ta yadda ai saki ba saboda kada a takuru zama yaƙi wa dukkan matakan da shari'a ta shimfiɗa na a samu sulhu tsakanin miji da mata an bi fa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'thu hakaman min ahli wa hakaman min ahli an yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma duk an bi wannan matakai amma amma amma ba a samu ba a samu nasara ba fa izo hunna wahjuruhunna wadribuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa idza ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila duk an bi waɗannan matakai ba a samu ba a samu ba a samu cin cin galaba ba to anan ne in ya tafarraka yuhni kullam min sa'ati anan ne aka ce to shikenan sai kowa ya kama gabansa kowa Allah ya hada shi da sa amma ba haka ba shar'a ba ta san saki saboda al'asulu shine ayi auren shari'a na kan ayi aure ana ziga ba samari su yi aure to kuma ya shari'a za ta ce kuma ku yi saki kaga zai zama akwai tukka da warwara shari'a ta ce ya ma'ashara shabab man istata minkum albata falyatazawwaj sannan kuma a ce har ila yau kana iya saki ko mustahabbi ne a inna ma ubiha talaq lil haja kamar yadda aka halatta maka ka ci mushe idan ka shiga bukata mai tsanani babu abin da zaka ci shari'a ta ce ka ci mushe to haka na aka ce ai saki idan an matsu ba yadda za a yi to kaga abin da yake matsuwa ce ke sa a yi shi haka kawai mahaifiya da tara mahaifiya ba su ce ka saki ba haka kawai ba gaira ba dalili wannan baya cikin huruminta an ce a yi mata biyayya amma a cikin abin da bai saba wa shari'a ba suna magana sayyidina Umar ya ce Abdullahi dan Umar ya saki matarsa mun faɗi cewa sayyidina Umar mulham ne mutum ne muhaddas wanda annabi yake cewa law in kana fi ummati fa Umar innahu kana man kana qablakum muhaddathun fa in yakun fi ummati fa Umar abu nawa ne umar ya ce ga shawararsa Allah kuma ya goyi bayansa a kai suna nan da yawa muwafaqatul umar haka umar da ban yake wani yazo ya ce shi ma umar ne a zamaninsa ko ita ma umar ce ka za ta ce kai kawai wannan ba daidai bane musamman ma rabuwar auren da za ta jefa ita ma ta cikin larura shi mijin cikin larura kila ƴaƴansu ma cikin larura in suna da 'ya'ya. a tarwatsa gida saboda kawai a biya mata bukatarta wannan baya daga cikin huruminta saboda haka sai a ba ta hakuri a lallashe ta a nuna mata a shari'ance wannan ba daidai ba ne. wanda ya ce mutum ne ya karɓi bashin takalmi da nake sayarwa in ji shi ya ce naira biyar a lokacin yake sayar da takalmin shekara ashirin da biyar baya yanzu ya zo biyan shi wannan naira biyar ɗin wannan takalmin ana sayar da shi dubu takwas to yaya dubu takwas sun zai bashi ko naira biyar a shar'ance a shar'ance naira biyar ka sayar masa naira biyar zai baka ko bayan shekara ta wato da a ce da dala ka sayar masa dala biyar to yanzu ba dala biyar zai baka da a ce a zamanin dala biyar ka sayar masa yanzu ma yazo zai biya ka dala biyar din zai baka ko da kuwa dala biyar din can ta yanzu ta fita can tsada eh? a to ai ka riga ka sayar masa dan ba ka ce da maka da takalminka ka sayar masa nashi ne saboda ka in ya tashi idan aka ce za a yi la'akari da wannan to duk bashi sai an je sai an je guri yan canji kafin a yi biyan bashi eh? in ka ce in ka ce sai an duba kimar naira kaga idan mutum ka bashi bashi wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya in ya zo zai biya sai je an tambaye canji yanzu yaya naira take ta faɗi ko ta yi sama in ta faɗi kaga a rage kenan ko to kaga kai ba ka so haka ba saboda haka ita shari'a tana duba dai naira ka bashi naira zai baka amma da a ce dala ne ko riyal ne kuka yi da shi to ba maganar cewa ai a can a wancan lokacin riyal din bai da tsada riyal zai baka koda bayan shekara nawa ne wannan wanda yake cewa mutum ne ya amince ma wani amma shi kuma yana fallasa sirrinsa a ko'ina to yana iya sanar da shi ya guji bashi wato yana iya sanar da da shi yake iya sanar da wani yake nufi ya guji bashi wani sirri to ban gane dai tambayar yana nufin yana iya sanar da wani cewa wani fa yana fallasa sirri kaka gaya masa sirrinka to eh, in har ka gani na cutar da shi zaka iya gaya masa to yana da cikin nasiha dama ita riba abin nan in akwai abin da yake maslaha ce ba wannan ta halatta wani lokaci ma tana zama jajibi wani ne zaka zai ba wani esta kai kuma ka san mutumin nan ko barawo ne ko ka san mutumin nan mashayi ne ko ka san mutumin nan wani wani kusa ne a bid'a amma ya yi shiga burtu ya zo kana ya zuwa ka fallata shi gurinsa ka gaya masa ma gaya masa iya abin da ya shafi wannan auren ba ka shiga tafasil ba wannan duk yana daga cikin abu mai kyau wanda za ku ga a cikin ilimi ana cewa ne ba karɓaɓɓe ba ne saboda kaza da kaza da kaza wannan duk yana daga cikin ma abin da yake wajibi saboda haka za ka iya gaya masa a gwargwadon yadda ka san zai fahimta ba sai ka faɗaɗa magana ba wannan kuma yana tambaya ne cin ah, me ma'anar hadisin lauyo utan nasu bi da'awahum ladda'a rijalu qaumin ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al 'ala al wal yamin 'ala man ankar hadisin yana maganar cewa komai a tabbatar da shi da hujja ba da da'awa ba ba da kawai maganar fatar baki ba mutum ya zo ya ce shi yana bin wani bashi kawai shi kenan sai a ce zo ka biya shi a'a sai a kirawo shi ina hujjarka ta kana bin shi bashi ya kawo hujja annabi ya ce da kowa za a bashi da da'awarsa duk da'awar da mutum ya ce an sallama masa to da wani sai ya zo ya ce wani ya kashe ya nawa ya kashe dan uwana shi kira a kama a kashe shi ko wani ya ja ci kuɗi na a kwato a bashi da shi kenan mutane sai su rika yi wa junan su sharri suna yi wa junan su ƙarya suna da'awa ba hujja to amma shari'a ba haka take ba albayyinatu alal mudda'i duk wanda ya da'awa ya ce wane ya daukan abu na? ko akwai abu kaza na a gurin wane to sai kawo hujja sai kawo hujja wanda alkalai sun san wace irin hujja ce ake karba wace ce ba a karba sannan in ba hujja to shi wanda aka ake zargi ya rantsi ka rantsi cewa zargi da ake maka ba gaskiya bane idan ya rantse shikenan alkali da wannan zai aiki wannan shi da abin da hadisi yake faɗa a takaice sai sai wani bawan Allah da yake cewa da Allah in yafe mata saboda yayi wasu maganganu a kai na a baya to Allah ya yafe mana mu duka ni ba wanda duk na yi masa ba daidai bai yafe mu Allah ta'ala ya yafe mana gaba ɗaya. wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa